A yau kuwa dandali ya samu bakuncin Salisu Yahaya wanda aka fi sani da Salisu Dadi, mawaƙin siyasa da biki a da, amma a yanzu kuwa mawaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Yas Dadi ya ce ya bar harkar nanaye ne ya koma yaban manzan Allah. Sanadiyar wani mafalki da ya yi da marigayi Umar Abdulaziz Fadar Bege. Ku biyo mu domin jin yadda ta mu ta kasance. Mawaƙin siyasa da biki da soyayya a da. a yanzu ba. A yanzu mun koma yabon ma'aiki. Me yasa aka daina sallallahu daina waƙoƙin soyayya? Gaskiya wannan zan iya cewa wannan dandali ya dan yi min kaɗan wanda zan yi. A taƙaice. Yawa a taƙaice dai Allah ne ya ikon shi cikin bacci Allah ya juyar da hankali na. Mm. Ba tare da kuma wai wani na aikata wani abu mm. Allah ne ikon sa ta sanadiyar wani bawa da ya turo mu mm. bawan nasa kuma wanda na sani wato mai suna fadar bege fadar bege gaskiya ne wannan hakan eh. ta sanadiyar sa ga koma bege gaskiya ta sanadiyar mafarkin da ya zo a yanayin da na gan shi da yanayin da ya zo mu a mafarkin sai na ji daɗi to kuma sai Allah ya juya da aka lata a take a ranar kuma bayan rasuwar sa kenan ko bayan rasuwar sa kenan yanzu ka da ka ce bege maza Allah kuma shin kai begen da har aka san ka har ake gaskiya ne ina ta yi har yanzu ma kuma na yi a cikin ne da kake ji a daɗin wannan ah. ai duk bigin da ne annabu ina jin daɗin sa sosai musamman na je gida na kuna mahaifiyata daɗin da take ji da kwanciyar hankalin da take samu yau ga ɗanta yanayi wa annabi wannan abu yana nishaɗanta ne wannan dalilin ma ya sa na gabara na haɗa mawaƙa da yawa da waɗanda suke yabo da wanda ba sa yi a tare aiwa annabi inda na yi sa wannan yabon mai suna inuwar bege a ciki na har mawaƙan soyayya da kuma mawaƙa na bege a ciki du gaba da. Za inuwar begen ka shugaba ga mu a tare muna farin ciki. Nurin lakai muke yi wa bege gata na duniya ita ce wannan na haɗa maza da mata a ciki muka yi wa annabi baya ga wannan fa a dace shugaba duniya da kiyama ta kashe kai ne kaza Allah zahiri shugaban duka kairin la'ambiya sallallahu alaihi wasallam to kafin ka fara bege zo farin ciki na a duniya banga tamkar ki ba ko cikin dare ke nake mafarki a dan zuciya mai suna <laughs> dan soyayya ce ce dama al'adar mawaƙi haka kan kirkira abu a ransa sai ya ga barayi masa waka mm-hmm. amma ba wata bace ta sa na yi haka kurin da yanayin aiki ne na da sana'a yanzu kenan mm. ka daina kwata-kwata wakar soyayya ko mm. siyasa gaskiya ba zan ce na daina ba mm. amma dai yanzu ai da nake ji a raina ka inda na tafi dan ba wata waka da nake jin daɗin ta yanzu ba ta yi na fi so na tafi gaba ɗaya kamar yadda fadar bi ya tafi shine burin ka kenan gaskiya shine burin ina batun kalubale kan fi damuna kawai bai wuce eh, haɗin kai ba na mawaka gaba ɗaya in ka kira su A hidima ta ma'aiki ta yabo sai ka ga kamar da dan bakin suke a ransu saboda suna ganin kai karami ne ba za su zo su sa baki ba saboda su Allah ya daga su to wannan abin yana kona mu to madalla zadi da fatan Allah ya ida ma nufi barka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya